كانت بمعنى التعددية الهزبية شنو هو؟ إن أكشي تعددنا تعددنا نكون جوي آه، أين يكون جوي ديوة حالة تدى كون جوي ديوة حالة تدى كون هي إيه، متى بجسر كون جوي تعدد الحزبي فالإسلام لا يمنع من حرية التفكري musulunci bai hana mutum ainihin yancin tunani ba yanzu ba ga maza ba ɗaya ba wannan ya ce wancan ya wannan ya kuma kowa ya tafi nashi maliku ya tafi a kaza ɗan kasu ya ce hide kaza zai ɗauka wa hurriyatu ibda'il ara'i musulunci ya ba da daman yancin bayyana ra'ayi a siyasiyya wal ijtihadiyya wal da ijtihadi na mutum daya wal jama'iyya da wanda za a haɗu fi al majal walakin tashkilu lil wusuli ila al إلى li لتحقيق masalih خاصة walakin tashkilu ahzab amma shiya ungiyoyin siyasa تسعى wanda za ta tsaya ta yi aiki lilwusuli ila hukumi ta kai ga kafa gwamnati bi ta haƙiƙa misali khasa suna da manufa za su kafa wannan gwamnati don samar da kaza muƙanna'atu ta zo ta lullube ba wanda ke ciki ba wanda ya kafa ƙungiyar ƙungiyar talakawa da mai ƙungiyar shayar da talakawa zuma ƙungiyar jam'iyyar eh, shayar da talakawa fura ya eh to jami'in gasu nan. kan sun shirya kaga ai ta lallaba ta zo tana ɗiga musu fura to idan na hau ta ɗiga musu fura ko kungiya raba siyasa raba masara ga masara ga masara ga akwai siyasa raba taliya Ƙungiyar mu siyasan a je a samu mata a ba su taliya kun ga ko huta da girki idan na hau gaba ɗaya zan kawo taliya ta koma araha mazan ku su ta sayan taliya kawai ku huta da wannan wannan matan wato masara. Za a kawo taliya a daina noma. Kalimatu haƙƙi. Iradu biyal batil. Shi ne ta'addu yani eh, eh, li tashkili إلى تشكيل أحزاب سياسية تسعى تنا أيك للوصول إلى الحكم إذو آتا كفا قمنتي لتحقيق مصالح خاصة مقنع طال اللبا دنك دنكابي بأقنعة الأمل السياسي نعيك سياسة لمصلحة الشعب دن الأمة ya fito ya tara kuɗi bai san yadda zai da kuɗi ba ya samu lafiya ya samu wane ne yana so ya amfani da rayuwarsa ya taimaka wa al'umma amma ba na annabi ba al'umma bil maslahati shab kullu shab amru min anasirin nizamin demokrati wannan tsari ne na demokratiya al demokratiya don demokratiya fa ba da wata daɗi? kwata-kwata a ka'idar demokuraɗiyya ba addini. Gwamnati daban addini daban sai dai ba ta hana addini ba, amma ita ba ta yi. Eh? wallahi ban san yadda zan yi da kai ba sai dai in yi na mutane zan makana ka ba. yanzu baka taɓa ganin yanzu siyasa abin da suke faɗi shi suke aikatawa to ta kona mai shi ake magana sai ki ce yau ka zo Najeriya yau aka yi ka ka ta san shekara ashirin kana kallo yanzu nan za a ce maganan da na faɗi ba akwai wanda ya ce zai fura ba lokacin da zan ba a ka ba ai an faɗi nunkinsa shi wancan nashi suna ya yi bai iya faɗi ne ba bai iya ƙaryar ba dai tashi ƙarya ya yi ta ƙoro ‘yan adawa suka tuso shi a gaba kuwa da zagi da ɓatanke, da shi da su duk mugaye ne duk na kirki suke illa ya kashe wani ya abu dama shi kana yawwa asiri ya tobe. wani da tsautsayi ya same shi ba zuwa yi bai ce to bari yi du'a'i yi abun nan ya karanta fatiha duk inda ya je sai a karanta mana fatiha <laughs> a karanta mana fatiha kaga mai karanta fatiha shi ne addini ne dan abun da malamai suke du'a'i to shi ma ya iya ai yanzu ma in ya hutu ai zai dinga muku da kansa kullum kullum a karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ana amin kyal kyal kyal kyal ya zama duk garin da ya ce sai kaga sun makale murya suna karanta mana fatiha ba yayi kabi da fatiha sai aka sai sai so sai aka gano shi ciki kai ka ta ne in an dafa ka baka tsira to ka da ka takon na'am ko me to ai kai yanzu me za ka to ai ka kafi shi rashin amfani kaga inda kana da naka sai mu ce a biyo ka ka gane ko mu ba muna neman wanda za mu muna neman ina za mu samu wanda za mu bi a cikin mu ina naka mai kyau ka yi karatu ne aikinka ba ka je ka duba ga kungiya mai kyau ga mara kyau ba shi ni na saka ba ba ruwanka da su ina karantar da kai ne yau akwai yau zara amma maganan wacce ce a ciki mai kyau wacce ce mara kyau kuma wanne ne zai kamata a yi musu me za ka yi musu abin da za a ce ka karabu da su ka yi naka ka nemi abin da zai ma amfani zo na ka gama eh, mai suna littafin sai a sunan sosai da kwaɗi musu Allah da hadisin ka kai ta da mutumin da mace ma ta hana mashi sakat in yi shafi ɗaya ta yi shafi uku sannan kuma shi da wai zai je ya hana siyasa wace siyasa za ka yi hana an ce maka waye za ka yi a nuna ma je hana su wane ka gani za su wani ka ji da siyasar da kai hmm? ga gabanka ya gane su bai yi da tabbar tsiya ba ya abu da gashi nan da bunu a gindinka za ka na kawo gobara za ka gani hmm? ana ba bari Allah ya kawo yau zan ajiye shi ya gudu shi Kan sun kuye da kai ita ma kuma a bata dama ta yi iya gudu ta ja shi. atuma ce ta tashi ba jatuma da ya'ya da jikoki da menene ya maga ga saurayi ta hada shi sakat samari ma suna da yawa akwai wani wanda ba za a faɗi ba in ya ka yi fara dagar dagar dagar dagar kamar tafiya ta hawa ita kwanta ta ta ta tana tafiya tinkin sai ake yi eh, hakuri yi eh, hakuri tuma yi eh, hakuri ya ragar musu kada ita tafi gida don abin ya yi tsanani tafiya gida zai ba a san abin da zai faɗi a gidan ba a lallaba a lallaba so daga nan to haka wannan ai wannan laya ta ji ila ayi bane abu ne rayayye a yau in kana hankalta duk inda aka taso magana siyasa abokan ka suke to yanzu abun da za mu ɗauki mataki kaga in muka sawa ne kaga sai isa mu mana kaza kaga sai ai kaza kaga wani ya ga makaranta <coughs> bai da aiki kaga kaga kaga <coughs> kuna ba sakan ku lokaci amru min eh, ko yake da suna eh, ko me yake da suna eh, kulli shabi amru me anasirin mizani tsari ne na tsarin al-demokratiyyar ilmani demokratiya wanda ba addini tare da ita a ƙa'idar duk za ka ji jahilai na ce yo ai demokratiya shi ne musulunci tsantsa kai kuma mahaukaci tsantsa Sa’i ina suka a suke da alaƙa da musulunci wai ka ji ba don dai kaɗan ya rage ta yace ai zaɓen abubakar demokratiya a kai ke zaɓen abubakar dai. كما أمة الله إذا تأمى شيء نجي نرجع وهو نظام له مجموعة أريني ينادى مجموعة سا أسسا وندا أن كفا شيء أسسا ذاك كفا بقول وجه ومفاهيم ينادى أبو قوم فهم سا يتفق في بعضها مع نظام الإسلام أوسو سون هذا مسلم كيف الحكومي ويختلف في بعضها معه وشره عناصر الاتفاق شره عند الاكل الاتفاق والاختلاف يتطلب بحثا مستقلا وباستطاعة الحريص زي سامود يو أمي قطعي على المعرفة التفصيلية أن يرجع إلى ما كتبت حول هذا الموضوع في كتاب كواشف ضيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة نعم آه ko آه،